idan kuna tare da ni zan ba ku wannan kariya wato back to sender kana ji ana back to sender to akwai shi back to sender asalin back to sender kuma zan ba ku safulin shi sati mai zuwan Allah kai mu zan ba da nishin shi sakamakon ba mu da lokaci amma yau zan ba da safulin wallahi Allah dan jarida ba ka bi na shi rantsuwa wallahi yana yi wannan back to sender shine hmm. na farko hmm. a mutane za su nema Mm. zaka ji ana cewa kaikayi ko ma kan masheki mm. akwai garin shi na'am gari ne wato yana fitowa ne na'am eh ana iya bawa dabbobi ma suna cin wannan gari amma ganin a ita ganyen mm. to ganyen ne ake dibowa na'am Allah ya jami'a ku saurare da kyau wallahi ina baku saboda soyayya ne duk abin da za ku yi min Allah ya mun shi dan jarida na farko shi za a nema kainuwa a kaikayi ko ma kan mashekiya idan ka nema kaikayi ko ma kan mashekiya sai kuma a nema kainuwa da shan Allah da yawa mutane ga suna tambaya na cewa kainuwa menene kainuwa ita wato kainuwa Allah ya fitar da ita ne cikin ruwa take mm. kuma tana yin jijiya kuma ba a cikin ƙasa take ba kuma sai ta rayuwa tana yaya kainuwa da shan Allah shine zaka ji mawaƙa na cewa kainuwa da shan Allah ba da shan mutane ba mm. da da shan mutane ne da ko ruwa ba za a sha ba kuma gaskiya ne to na biyu ke na uku kuma shine ita gan kainuwar gaba ɗaya za a nema ko eh kainuwar za a nema ita gaba ɗaya idan aka ɗiba kaikai kuma kan ya za a ɗiba kainuwa mm. sai kuma a ɗibo sassaken bawon tsamiya na'am sassaken bawon tsamiya wato sassaken bawon tsamiya mm. sassaken tsamiya na'am bawon shi za a sassake na'am idan aka zo to sai a daka su na'am kana ji ko dan jarida mm. idan aka daka su aka samu wuri aka daka su to shine mutum zai rika a garin kana ji kuɗin mm, jarida za ka rika sha da koko sauran kuma garin za ka raba shi biyu ɗaya kuma za ka yi masa da salo mm. kana ji ko ko dudu sau ko irin gana so? ko wani sabulun kau da kai da shi mai kyau mm. to mai kumfa sai ka nemi wannan sai ka zuba magana ciki a rubuta ma a lannai a afuwan za a rubuta maka yasin kafa ɗaya za a rubuta maka ka kafa ɗaya mm. to wannan gaskiya bayan Allah yau wato soyayya ce kurum ba wani abu ba duk abin da aka ce soyayya ba abin da ba zai bada shi ba ko mutum ba kai niyan bada abun ba mm. ya zama dole ka bada dalili saboda soyayya soyayya kuma ba abin da bata sawa na niyan in bayar na niyan bari kurin sai ce to me mato in bayar kurin dan jama'a su amfana wato zaki ce yasin a rubuta kafa daya eh za a rubuta yasin sannan ruwan ne za a hada da sabulun kenan yawa ya sannan za a rubuta kafa daya izawaka kafa daya hmm. sai a hada da wannan kainuwan hmm. da kaikayi kuma kan mashekiya da kuma sabulun sai a hada mutum sai rika wanka garin kana zuba koko Allah um, wallashi dan jarida idan mutum bai tashi ko yana mafarkai ko ruwa ko aljanu ko wasu mayago ko wasu makiya ne suke jifanka ka je ka jaraba wannan wa billahi aziz zai koma kai shi ko kishiya ne ta sa ki a gaba da ke da ya'yanki ba ta son ku ci gaba ko hmm. kai matanka ta sa ka gaba dan ka ku rabu ko ci gaba ya samu wani aboki ko dan uwa ya sa ka gaba to wannan dan jarida hmm. ka ci gaba da wannan ka ga me zai wa billahi aziz zaka ga da kanshi zai rika lalacewa saboda haka wannan majarabu ne sosai yana yi ba baya yi ba yana yi matuƙa ina alfahari da wannan dan koli na yi kuma mutum zaka ga yadda har shi kake kana nawa wanka kuma zaka rika jin kanka ba wai girman kai ba mm. kana tunanin cewa ma ba wanda ya sai tunka ko zaki zaka tunkare shi mm. ko ba abin da zai faru da kan dai ko yasin din na yasin da ka ganta zaka hada da yasin da da saboda ka, malamai kun santa sai dai ku ki ba ruwa kurum to kenan zaki fito a taimakawa al'umma kurum na'am zaki kenan ko ba eh. idan na hada ko da ban rubuta yasin din ko izawaka ba zan iya ba in dai na samu waɗannan gayyaki na kainuwa da wannan sabulun zan iya hadawa haka din in yi amfani da shi eh zaka iya hada ko ba rubuta yasin da izawakan amma ana son ka san duk abin da aka ci ayar Allah eh. tana ciki tana da karfi saboda duk abin da za a yi kara sauka akan turban ma'aiki hmm. sallallahu alaihi wasallam saboda ko bismillah ne aka rubuta mutum ko ka tofa zaka iya yi ba laifi bane saboda haka yasin din za a rubuta yasin kafa daya saboda yasin dafa ce kuma jalabi ce hmm. kuma kaga izawaka ita ma haka take tana tafiya ne da jalabi zaka ga kana boostin rayuwanka daukar ka duk wani sihirin da aka ma zai lalace musamman kana sha koko hmm. kana wanka kana sha koko kana wanka wayyo dama <laughs> kai dai kawai ka bar magana zaki yanzu idan <laughs> eh. kamar yasin din ko izawa kadin na zan iya karantawa in tofa ruwan da zan wanke eh za a iya karantawa tofa amma ka san rubutu aka ce a rubuta eh, ya shi ce samu inda so samu da hali mutum ya rubuta ko ka sa almajirai duk wani abubuwan ba lallai sai kai da kanka ba yawa duk wannan abubuwan da kaje nake magana a dubu uku zai hada ma wannan kuma tafayin da zai maka ya fi wannan kuɗin safulin gaba ɗaya ka masa safulin ɗari biyar malam ka je ka ba wa almajiri dubu ɗaya rubuta min yasan da ya zawa ka daidai ya kasa amma sadaka ne ko one five dubu ɗaya za a ɗiba maka kainuwan za a ɗiba maka kaikayin za ka ɗiba za a ɗiba maka ɓawon tsamiya. duka wani kaga dubu ku ya ishe ka fa eh. mm. idan Allah ya bani iko na hada wannan sabulu mm. lalle ni kadai zan yi amfani da shi ko ko zan iya ba wani ko a ah, za ka iya bayarwa da kai da familin ka za ku iya yi za ka iya taimaka ma wani ma taimakon magani kake yi mm. za ka iya ci gaba da taimakawa al'umma ba laifi bane mu muna bayarwa ne ba wai dan kai kadai a ko da kai ko da iyalinka ko da masoyarka ko da jama'arka faɗa hmm. kowa za a iya bashi wannan sabulun back to sanda na shi to idan na hada idan na hada zan iya ba wani ban taimako eh za iya za ka iya hadawa in kan hada sai a ba wa jama'a hmm, ba su sadaka amma kana yanka saboda da yawa mutane sukan iya yankawa hmm. ah, ba laifi bane ni a kan wannan sabulun da wannan wankan dan kamun dan jarida eh. an bani sama da miliyan ɗaya an ban dubu ɗari biyar an ban dubu hamsin an ban dubu biyar an ban ɗari biyar an ban ɗari biyu an ban hamsin ma ba ma bani ba ma kuma na bayar to balle kuma yanzu to saboda haka wannan sirrin mahaifina ne wanda ka gani wannan sirri ne na mai gidanmu eh shine muke yi mu kanmu sirrinmu ne amma ni na bayar saboda duniya muna da masoya wannan gaskiya ne wallahi dan jarida na tafi wasu wurare mm. har kuka nake jama'a an kewaye ni nan za yi a ce addu'a nan za yi addu'a nan masoya sun kewaye ni malam wallahi nake gaya ma abin ya ɓaci mota nan yanzu inda zan fito duk inda zan je mai kyauta nake sha bari ne ko me nake so za a min kyauta in masauki ne za a sauke ni to kaga duk wannan soyayya ce kuma yawanci ma za a ga talakawa ne ba masu shi bane da saboda haka muna ƙara gaida masoya in dai abin da muke da shi ne ko me wala ba za mu kurowa ba wala kuma ku jaraba ko yau yau ka jaraba sai ka min addu'a kan wani abu matuƙa ko kuma bukata za ta biya eh insha Allah to me kallo kana tare ne da mai martaba sarkin mayun Najeriya shugaban majalisar sarakunan mayu na Afirka baki daya maji dadin sarkin kefin magaji danya Musa Alhaji Dr. Shehu sarkin mayu inda yau maudu'in mu yake akan back to sender mm. wanda ake cewa kai kai koma kan mushiya inda zaki ya bada da idan yanzu ka kamo mu ko yanzu kake kallo zaki ya taimaka ne da wasu wato addu'o'i masu muhimmanci domin kariya ga duk wani mai sharrin da ya yi ma sharri ko yake shirin yin sharri wannan abu in bai koma kansa ba kai ko ka samu waraka inda mai martaba sarkin mayu ya ce za a nemi garin wato ita kaikayin koma kan mashaƙiya din nan za a nemi ganyenta ganyen wannan kaikai sannan a nemi kainuwa da sassaƙin bawon tsamiya a mm. haɗa su wuri ɗaya a daka garin za a rinka sha ko a koko sannan a nemi wannan na sha kenan sannan idan ana buƙatar a yi wanka za ki ce ana iya neman sabulu ko da na salo ko ko irin nowa mai kyau sabulu mai ƙanshi wanda ka san zai abin nan za ka iya rubuta ya sun kafa ɗaya izawa mm. ka kafa ɗaya ruwan a hada a hada wannan sabulu da shi a hada da wannan gari ana wanka da shi insha Allah ta'ala za a ga canji kuma za a ga wato taimako na musamman da fatan mutane sun gamsu idan ko mai sauraro ko ko mai kallo bai ji wannan bayanin